ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاعا كل داء وسقا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد To, ar-rahman ar rahim muna cikin babin mu wato kitabar dalaki babu da kulli wato muna nan babin bayanin kulli wato yadda aka yi a sasanta tsakanin miji da mata idan ya tana ta yawa tsakanin su kuma su sun kasa su sha kan matsalar da kansu to yadda hanyar da ake bi a sasanta matsalar cikin wannan babin mutu. Allah ya zaunar da ma'aura lahiya inda duk suke Allah ya zauna da su lahiya ruya ana bi asma'a an rawaito daga baban asma'u an sauban shi kuma ya rawaito daga malar sauban ƙala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malar sauban ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma imra'atin sa'ala haɗa talaqa Don matar da ta roƙi mijinta cewa ya sake ta min gaira ma ba a ba'asin babu wani dalili haka kawai ita dai kawai ya ishe ta tace ya sake ta babu wani dalili mai ƙarfi fa haramu alaiha ra'ihatul janna to haramun na gare ta ta ji kamshin aljanna ba wai ta shiga aljanna ba ta ma ji kamshin aljanna haramun na saboda haka hankuri aka sa a yi da juna kun san yau rayuwa ce Allah ya kawo mu wato in babu irin waɗanga hadisai sai rayuwa ta yi wuya don talaka yana nema abin da ya ci wato mace banza ta ka gani ne saboda haka kai tsaye tana iya ce mai in ka haihu ga in naka ka ba ni takarda shi ko zuciya wato ba ta aikin banza ce kina ko gane na isa sai ya to ɗaya ya ba ta takarda ya kwana cikin bakin ciki ita ma ta kwana cikin bakin ciki ya yi zaune gida ya kasa kwana ita kuma tana cikin gidansu ta kasa kwana bakar zuciya ɗaya ta tasa su kowa ya faɗi maganar da ya yi abin da ya kaso ai ta yi shekara kaza ba ta samu mai son ta ba ya yi shekara kaza bai samu abin yawa wata ba suna gamuwa bisa hanya ana wucewa kowa shi harare wani ga saki ya ƙari babu wani ra'ayi da haraka haraka an kai ƙarshen ta to kun ga talauci kenan shi wato na duniya haka take Allah shi mana maganinta. wannan hadisi sahahu a shekul albani fi al'ilwa'i wa ruwa an mu'arrihin an ruwaito daga mallam mu'arrihu ibn wasil an muharibi ibn dikari shi kuma ya rawaito ga ga mallam muharibu ibn dikar kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ahallallahu shay'an abgada ilayhi min al-salam Allah bai taba halitta wani abu shi ya halitta shi amma kuma bai so ne ba kamar saki Allah shi ya halitta saki amma kun bai kaunar saki ya riga ya halitta saki da in zama ya rikici babu magani ne sai saki to amma kuma Allah bai so ne in ana samun hankuri to Allah hankuri ya kaso wayurwa aidan kuma ana ruwaitowa an muharibin an ibn umar radiyallahu anhu ma annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi ya ce abgalul halali ila Allah halawar da ta yi zama abin kyama wurin Allah a talaku wato saki halawar da ta yi kowa zama abin kyama halatta amma Allah bai son ta shi ne saki Allah bai kamna saki amma kuma saki in ta kama halatta amma kuma Allah bai kamna ta saboda ka kaga abin hanyoyi kunga abin hanyoyi wa'anda za a sasantawa a zanna lahiya ya yi a wakar da saki Tun da Allah bai kaunafi, duk abin da Allah bai so ko da waya shi albarka in dai Allah bai so ne da waya shi albarka saboda haka abin da aka so hankuri ko yara kowa zai aure shi yau aure gidan irinsu iri ne ya yi bakar zuciya da ita ba ta zuwa ko'ina ta yi bakar zuciya da shi bai ce mata komi to ya shiga gidan da irin nashi kenan zuwa da son kai hushi ba mai kora wani amma idan ka ɗauko gidan da an kai ƙarhinka sai a sakan ma magana sai ka kasa kwana sai ka aukar da saki sai dai takaici ya kashe ka zuwa jibi wa bil hadisi dalilin cikin wannan hadisi akwai dalili ala annahu yajuzu lizawji an yukhali'aha cewa ya halitta ga miji ya hulɗi da mata tai ala jami'a ma daha ga duka abin da ya bata ya yi sadaki naira dubu ya ce ya yi mata huli ta ba shi naira dubu wadda ba a kasar a hada ilimi amma wasu mai yawa masu malamai masu ilimi sun ce huli kam annahu ja'izun alama tara da ya alai shi ya halitta ga abin da suka yarjejeniya gare shi da shi da ita ko ya mata sadaki naira dubu idan sun yi hul'i naira dubu goma da shi da ita inda ta yadda ya yadda za ta ba dubu goma ya halitta da zalika amka sura wannan ya yi kaɗan ko yi yawa in dai ta yarda ya yarda ke. wa zaba ƙaumin wasu mutane sun ta yi. ila annahu la zidu alama da ilaiha wasu malamai sun yi cewa huli ya halitta amma bai ƙarawa ga abin da ya yi sadaki da shi in naira dubu ya yi sadaki to in za a yi huli bai wuce naira dubu nan sai dai ƙasa ga naira dubu amma dai bai wuce shi bai ba ta kuɗi yanka don shi mata huli ya ce ta ba da kuɗi masu yawa don abin ba sana'a ta ba wa ƙala sa'id ibn musayyib ya ce la ya akuzu minha jami'a ma da bai an sadduka abin da ya bata ya ce duk abin da ya bata na sadaki sai ta kawo bal ya tarku ya bar wani abu ya dan rage wani abu daga kudin sadaki da ya basuwa dan sadakin shi dai na aka magana kai ne waɗanda kuɗi da kuka kashewa na al'adu wannan son rai na kun ka biya kun kai abin shari'a ta riga ta ce ka abin son rai dama tuntuni shari'a ta riga ta ce ka a bisan rai to idan mutum ya bi son rai shari'a ba ta bi son rai ne ta zuwa an so mai son rai ne ita ga dokar ta take tsayawa saboda haka in ya ba ta sadaki dai ko nawa na shi mata kul'i da da bai kai yawan abin da ya ba su wa bi dalilu ala anna al-khul'a fi halin haidi kuma cikin wannan dalili ya nuna shi kul'i lokacin haila wa fi ko cikin tsarki jama'a hafihi wanda ya yi jima'i da ita kuma bata ƙari bata yi idda ba ya yi huli da ita la ya kunu bidiyya wannan bai zama bid'a li'anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam adana lahu fi mahalatiha dan annabi yayi masabitu izini ya huli da ita min gaira an an ta'arrafa hala ba tare da ya bincike halinta ce kina haila ko ba ki haila bai tambaye ta ba kenan ba ba kulli bai bukata wannan bincike walau la jawazu fi jami'a ahwaliha ba dan da yake hulɗi ya halitta cikin dukkan halayen da mace take ciki ba la ajba an yata'arrafa alhali bi zalika da ya kamata a kan hali cikin wannan kamin a yi ce kadatacce a sabitu ba ne aibanta shi ga addini ba aibanta shi ga ɗabi'a yana da ɗabi'a kwarai yana da addinin kwarai walakin ni a karawar kufar bil islam sai dai ni ina jin tsoron kafirci ina kyamar kafirci bayan na musulunta to kun ga da annabi ce mata zai yi inda akwai bukatar ba ta al'ada da cewa zai ke gama al'ada ko kina al'ada to amma da babu bukata ga wannan ci mata da yi to gona ne kina iya mai suwa mai sadaki ne ta gona ce da ya min sadaki tana nan ya ce to mai suwa mai abinci ta mai suwa mai ce kai ko ka sake ta ya sake ta kun ga kenan hul'i bai bukata irin wa'annan bincike ana al'ada ko ba a yi hul'i bai da wannan bukata wa wattafaqa ahlul ilmi malamai masu ilimi sun yi ittifaki ala annahu idza dallaqaha ala malin fa qabilat wa huwa dalaqun ba'in wato idan <coughs> idan miji ya taya mata hul'i tace ta yadda ya faɗi abin da za a ba shi hul'i sai ka ba shi sai ya aukar da saki ya sake ta faƙabilar sai yadda da wannan ta ba shi hul'i to huwa laƙon ba in wannan saki ne ba a wanda ba a iya koma sai an daura wuri bai ya tawa ya ce kai ni dai na mai da wanci wanci ba ka mai shi ta sai dai ka ce kana da ɗan wanci aure ka aika ya an ka ce an baka sai a yanka ma sabon sadaki sai ka biya saki ba ini ne sai da sai da kullun aure sabon kullun aure wa qatalahu fil hul'i malamai sun sabani ga sha'anin hul'i kai tsaye wato hul'i dai ba ba ambaci saki ba fa dhahaba jama'atu ila annahu fasqu wasu jama'a sun ta ce in dai ya ba ta ba shi hulɗi ya ansa to fa son aure ya baci walaysa bi laƙin ba saki na ba amma dai aure ya shi an ba ta wannan aure amma ba saki na ba wala yantaqisu bihi al iddodi ba ta karewa da shi ba ta kasa da shi tana nan cikin iddarta wa huwa qawlu abdullahi bin umar wannan shine magana abdullahi bin umar radiyallahu anhu wa abdullahi bin abbas kuma shine magana abdullahi bin abbas wa bi qala ikramatu wannan kuma mallan ikrama yayi fatawa wa dawusun da mallan dawusun wa huwa ahadu qawlai ash-shafi'i kuma ɗaya na daga cikin mangalubi da imam shafi'i yayi wa ilaihi zahaba ahmad wa ishaq wa abu sauri kuma akan wannan imamu ahmad ya tayi da ishaq da abu sauri wa ju suka yi hujja bi qaulillahi subhanahu wa ta'ala at-talaqu marratan saki sau biyu wa imsakun bi ma'ruf idan akwai neman a gyarawa to su riƙe junansu yadda shari'a ta ce au tasrihun bi ihsani ko kuma rabuwa da kyautatawa summa zakara ba'dahu al-khul'i bayan Allah ya ambace saki daga baya sai ambace khul'i wa qala wa yasabtun Allah yuqima hududallah yace idan kun ji tsoron ma'auran nan ba za su iya tsaye da hududallah har duniya Allah ba fala alaihi ma to babu da hi gare su fi marta dabbi ga da ta shi kanta da shi wato hul'i kun ga wato hul'i daban saki daban summa zakara at-talaqata salisa sannan ya amace saki na uku fa qala fa in dallaqaha yace to mijin nan da ya sake ta sau biyu ana shiryawa sau biyu to ga uku da ya sake ta to fala ta hillu lahu min ba'du yanzu ba ta halitta gare hatta tanki har zaujan gaira sai ta auri wani miji wanda ba shi ba da zaran saki ya kai uku tsakanin miji da mata to babu da za a yi su koma dawowa sai in ta yi aure wani wuri zaman nata bai yi ba ta hito ta yi aure wani wuri zaman ta bai yi ba ba don ta hito ta yi ba kamar wadda ta yi wanga na farko don ta zanna amma zaman bai yi ba ya sake ta tattai ta aure wani kuma shi ma haka ta yi niyyar zama zaman bai yi ba ya sako ta to wannan harko yana iya mai so in yana so ya nema in ta yadda ya aika wakilai nai a yi magana da wakillanta in sun yadda sai su yanka mai sabon sadaki ya biya sai a daura wuri walau kanin hulu da da kanin dalakwa ba'a inda ko hulɗi saki an ce saki sau biyu ga na uku babu dawowa tsakaninsu to in akwai hul'i ciki inda hul'i saki na to saki kenan a abinna a talaku arba'a marratin ba talata marratin ba da saki ya zama hudu to amma da yake hul'i na ciki amma dai shi ba saki na ba shi yasa an ka amince saki uku har yanzu an ka yi awa a ga kul'i ba kuma an gane shi illa dai ba saki na ba shi a wajen na malamai masu wannan hujja da wannan ayoyi amma wa dhahaba aka akasaruna ila anna khul'at daliqatun bahinatun amma da yawa mahi yawan malamai sun ce cewa hul'i kan saki na kuma ba ina saki yanta ki yanta biyi bi da laki adadin adadin saki yana nakasa yana ragewa da shi wa huwa qawlu umar shine magana umar wa usman wa ali wa ibn mas'ud wa bi qala hasan da kuma wannan cikin tabi'ina hasan yayi magana wa naqi wa adari wa sa'id ibn musayyib kuma da shi sa'id ibn musayyib yayi fatawa cikin tabi'in tabi'in wa shurayh da mallan shurayh wa sha'bi da mallan sha'bi wa majahidin wa makahulin wa zuhuli da majahidin da makahulin da zuhuli wa ilaihi zahaba maliku akan wannan ko maliki ya tayi cewa saki sakina wasu bayanin sauri a kan sa Momini ne fil hadisi ya tayi su bayanin sauri wal auza'i kan sa wato malla auza'i ya tayi wa shafi'i fi asahi qawlaihi da shafi'i cikin magana da sai inganci cikin maganganu ne biyu don shafi'i yayi magana biyu na farko ya ce hul'i ba saki ba ne a magana ta biyu ce hul'i saki to wadda ta yi inganci hul'i saki na ita ta yi inganci cikin magana shafi haka kuma a sabon ra'ayi su ma malamai a sabon ra'ayi haka sun ta faɗa to duka waɗanda abubuwa in an ka ta wajen shari'a an ka kawo alƙali matsala in yana da ra'ayi gare ta sai biyu wata magana cikin waɗanda sai shahawar ayinai ya biya ma wanda ya kaso ya biya ma bukata ta shi ganin lokaci alƙalai in dai masana na sai ka ga sun yi wani abu kamar son rai sai a ce ai yi son rai ai cikin littafi kaza ba haka na aka ce in ka bi shi sai ka iske akwai littafin da ya ce haka na ra'ayi ne na yabbi sai ya bi wajen wannan mai littafin inda bai da wannan ra'ayi sai shi dawo ga wanga da ka sani to in an daga ƙara an je kotu ta gaba to idan kotu ta gaba ta bincika shi alƙalin shi ma na biyu idan ra'ayi ne guda da wacce alƙali sai ya tabbatar da ra'ayi ne in ba ra'ayi ne da shi ba sai ya dawo ga wancan ra'ayin da alƙali ya bari sai a ce an walwala shari'a alƙali ba ne kowannen sai an ka ɗauko sai a suke da tayi idan an ce ga alƙali na gaba kuma na uku in yana da ra'ayi ga wanga alƙali na harko sai shi mai shi ce an dawo ga shari'a na harko na aina an ka dawo nasi na duk yana na cikin littafansu eh? a kai sani ɗaya na kai ba kai alƙali ba Ya kakkafa tawa ko tambayar ka an kai shi ko hukunci na yi wanda dole an bi shi da shi an kai an kace shi in yayi hukunci an gama ko shaƙe ya yi ko ya hukuncin nan sai kawo halaka min kawalwalai ko ba da duk iyakar shirme kenan ba alƙali ya shaƙe ya shaƙe hancin nan nashi da guba sannan ya hito to ko shi ya yi sai an wahala kamin a walwali abu guda na kawai manya in suna son saukin matsala ga wanda ya kawo kara sai ce a maiso a maye ta yi diba shari'ar manya ne sai ce a maiso a maye ya diba shari'ar sai a kire a ce ka san kaza ka san kaza to ka yi shari'a da wani Thank you. shi ne saki ne ini sai an kuma kulla aure ko ba ta yi aure kowa ba sai an kuma kulla aure shi ya ba'ini babu laihi ba ba la'ani na ba la'ani adda laihi shi ya yi la'ani babu aure tsakanin fara abada shi la'ani shi adda wangar rashin nasiha amma shi hul'i yana da nasiha bai da rashin nasiha to sai abin nan tafsir al-aziz al-hamid sharh kitab at-tauhid ko in kulta idan ka ce innal munajjimina kadi ba'da ahyan su masu ilimin tauraru bokaye masu tsumani da tauraru ana gazganta su wani lokaci Da wani lokaci sukan ce idan watan ga ya haita za a samu ruwa sosai kuma sai a yi daidai an samu ruwa amma haƙar ta sun kai daidai ta an kai kawai ya ce to wani lokaci sai mutane na gazganta su wanda a jahili zai ce to kai cewa malami ba nan ba raba shi ce ana ruwa cikin lokaci ba ai ba kai ba sai da shiga shiga ka ta wade ba na shiga gaskiya da lalle ko an yi ruwa oh shi na malamin na wanda ya fata wannan eh shi na to kun ga ana samun irin wannan to ya aka ce ai wani lokaci suna haɗin magana ta zama gaskiya kila sai a ce sidikon ka sidikin kohan. a yi su, gama gaskiyar boka a yi ta yasdukuna marratan wa yakdhibuna atan. suka yi gaskiya sau ɗaya su yi ƙarya so ɗari saboda haka shi ma malamin tauraru makareci na da shi da boka duk gudana walaysa fi sadiqi marratan ma yadullu ala anna zalika ilmun sahihun don ya faɗi magana so da ya tazan gaskiya to wannan bai nuna a ce duk magana da ya faɗa gaskiya ce kalko hane kama bokaye wanda kun ka san bokaye in suka faɗi magana guda ta zama gaskiya wani lokaci sai sun haɗu magana ɗari kamar wadda annabi ya ce sannan a koma samun gaskiya ya ce ta su malaman tauraru su ma haka nan nasu idan dai kuka lura ilimin tauraru dai ne santa sai ya yi don shi akwai al'ada ga ɗan Adamu duk abin da ya shiga ciki ne son ya kai kware ciki ne to da mutum ya shiga wani ilimi na da na ƙawa ga matasa sai dai ya mai da mutum sheki. amma dai na ƙawa na don mutum ya ba da labari wata rana abin ya tabbata sai ka ga mutane na ta zuwa wuri ne kamar inda ya ba da labari cewa wani ɗan siyasa zai ci zaɓe kuma sai an ka daidaita ya ci zaɓen to kun ga 'yan siyasa za su ta zuwa wuri ne yana ruga masu ƙarya to kun ga ilimi na da matasa kaso na kawa amma dai bokanci na ta dallaba abin المنجمين wasu masu ilimin tauraru sun yi hujja da ayatin da wasu ayoyi min kitabin Allah cikin littafin Allah ala ilimin canci a akan su nuna inganci ilimin tauraru mina ƙaunuhu daga ciki akwai ayatan da mun kai hujja da ita wajen bata ilimin tauraru wa alamatin wato ilimin tauraru alama ce wadda ka nuna shiya kaza gabas ko yamma wa min najmi hum yahtadun kuma da tauraru hum yahtadun su suke shiriwa to wannan aya da suka hujja da ita wani jawabu ansa ita ce annahu laysa al-muradu bi hadhihi al-aya annan nujuma alamatin al-ghaib ita wannan abin da na aya ba wai abin da annahu laysa al-muradu bi hadhihi al-aya ba abin da aka ne da wannan ayat annan nujuma alamatin al-ghaib su tauraru alama ce ga sanin gaibi yuhuta da biha ana iya hata biha annasu mutane na shirewa da ya tafi ilmin gaibi cikin ilimin gaibi ba su bokaye cewa suka ai tun da an ce wabin najmihum ya dun to ai abinda aka ni ana shiriwa da tauraru a gane sirrin Allah abinda Allah bai faɗa ma kowa ba suka ce Qur'ani ya ce hakan kun ga abinda suka ni shi hujja da ita cewa bokanci na. wa innamal ma'ana ce to wani suka ne nan ba haka na ba ana ni tauraru alama ne ga sanin sirrin Allah ba wa innamal ma'ana dama abinda an ma'ana wa alamatin alamomi da dalalatun dalilai ala qudratillah wa inda ka nuna qudrar Allah wa tauhidi da tauhidin Allah abinda yake ni wa bin najmi hum ya nuna kenan suna nuna tauhidin Allah suna nuna ƙudura Allah su tauraru ka dibi tauraru yadda take ka dibi wasu abubuwa na tauraru. kana gane Allah da iko yake wa katada wa mujahidin an roto daga katada da mallam mujahid An na minan nujumi ma kuna alamatan la dabi'a. lalle cikin tauraru, akwai tauraron da yake ma ya kuna alamatar cikin tauraro akwai abin da ka zama alama amma layu ta dabaya ba a shirwa da ita wakila kuma an ce inna hadha min tamamil kalami al wabin na jami'a mai hata dun wato cikon magana farko na magana farko wa huwa shi shine magana Allah wa alqafil addira wasiya Allah ya kaɗa manyan duwatsu cikin ƙasa an tami da bekun don ƙasa ta girgiza da kuwa wa anharan ya sanya ƙoramu wa subulan ya sanya hanyoyi la'allakum tahtadun don ku shiryu wa alamatin kuma su zama alama gare ku kun gani magana farko ta an ka cika magana aya ta an ka cika da aya biyu aiwa alqalakum ma'alima Allah ya jewa muku ilmomi be haddari ku. wanda da ilmomin na aka gane hanya wal aradi aka gane kasai sai minar jibali na duwatsu alkibari manyan duwatsu wasu gari da ƙananan duwatsu idan aka dibe su aka gane kwatancin su yasa dullu bi hal musafiru na fi turuqihim matawa suna hujja da su ga hanyoyinsu. don da ku mun kai karatun dare su mallan kakawo in makamanci ba ai taurari duwatsun na suka didi. har sun kai wata tahiya da sun kai wata he da uku cikin daji babu ruwa amma wannan duwatsun suna suka bi cikin sahara har sun ka gane inda ruwa suke to babansu ya ce mai mutahi babu ruwa mutai za mu kai inda ruwa sun ka kai wajen wani ga'o ya ce to a tsaya akwai ruwa nan wurin saboda wannan dutsen da a wurin bai mance da dutsen ba yana kawo inda dutsen ya ce to akwai ruwa nan suka tona rairai gawon ya mutu amma dai ya kai ga dutsen nan wanda ya sani wanda a alama ta akwai rijiya wurin in mu kuma ce ba habbai hankalinsa ya tashi ya ce mutai mu yi kusa kai ga ruwa an ka ba su ga inda ruwa suke ba amma da ya ga wannan dutse ga wanda ya sani wurin ya mutu amma da ya kawo ga wannan dutsen ya diba gehen dutse ya ce a tona an ka tona kuma tono ɗan kino sai ga ruwa to wannan su ne alamomin wayanda aka shigewa da su na manyan duwatsu da ƙananan duwatsu wa bin najmi hum yahtadun saboda haka ba gaibe suka nunawa ba kana dai shirya da su ga abin da ka sani komi na na ka sani kana shirya da suwa ka kai ga wannan abin da ka sani in mai basira kake in ka biyo nan kamar direbobi ma aiku dibi direbobi direba in ya hanya sai ka ga wani ko basira bai da ga ganinka amma ya hanya cikin burtalin shanu daji babu godari kuma ya dawo ya iya gano inda ya ratsa cikin burtalin shanu na ya rawo ga hanya wannan alama wanda ya santa duk yana iya ganewa wanda ya santa kuma ko wani mutum ka iya sanin irin wannan alamomi ba amma dai wanda ya sani duk yana iya shirewa da ita Ƙalibin abbasin fil aya ibn abbas ya ce game da wannan ayat wa alamatin ya'ani ma'alima durqi bin nahar yace alamomin hanyoyi da rana da rana alamomin hanyoyi shi aka ni wa alamatin alamomi kamar sayambol sayambol da aka sawa ya an zo mararaba sai a sa sayambol alama cewa hanyar da ta yi nan gari ka za ta yi wadda ta yi nan gari ka za ta yi ya ce to ma'alimu ɗuriki alamomin nan na hanyoyi da aka sababin na hari da rana su ne alamacin da rana wabin na jami da tauraruhum ya hata duna suka shiriwa da daddare daddare kuma tauraru suka dibi don da rana babu ta daddare kuma tauraru suka dibi kala ya hata duna bihi suna shiriwa da a hasken tauraru fil bahari cikin gulbi fi asfarin ga tayoyinsu amma da rana shi abin da alamomi suka shirewa da suwa da daddare ko da taurari suka shirewa fi alfahari fi asfari wannan hadisi rawahu ibn jaririn wabn abi hatim fa hadha alqawlu wannan magana da magana yi kama da ita huwa ma'anar aya shine ma'anar abin da aya kamini wannan magana ita ce ma'anar abin da aya kan aya ba tana nuhi wamin najmi hum yahtaduna ila ilmi sara'irillahi ba haka na aka nuni ba da taurari suka shiga su gane sirrorin Allah don gaibi sirri ne na Allah ba mai sani ne sai wanda ya koya ba to abinda su malamai bokaye na tauraru suke cewa ai in an ka samu ilimin tauraron nan ko Allah bai sanar da kai abu ba kana shiga da tauraro ka gane abin da ya koyi ya ce to wannan kuskure ne wannan kuskure ne وهذا القول ونحوه هو معنى الآية والاستدلال Ala على صحة علم tanjim yin hujja da wannan aya don a tabbatar da ilimin tauraro istidlalun alama alama ulam fasadu yin hujja na ga abin da an san bai da kyau kuma an ka rutsa an kai shi wana wu abin nan ma abin nan ma yi ulam fasadu bil itirari abinda an san banna ga ga ga ga lalura min dinin islam ga addinin musulunci an san haƙiƙani ne bai ma la ya dullu alaihi ga abin da baya nuni gare shi la nassan babu nassi da musulunci ya hujja da wannan wala zahiran babu zahiran aya wanda ya nuna haka ya nuna da tauraro ana gane sirrin Allah wazalika amsadu anwa'il istidlal wannan shine nau'i na hujja na kafa hujja mai lalacewa wannan nau'i nau'i na kawo hujja wannan shine mai lalacewa yanzu duk ire-iren waɗannan abubuwa sai ka iske mutane ka iske malami ɗan irala na amma sai ka ga ya shiga cikin neman ilimin gaibi da ire-iren waɗannan abubuwa abubuwa kusan an kawo hannu abin nan bakin wuta ya mutu ga hannun masu shi wa innal ahadith ja'at lalli hadisai ta zo anan nabi sallallahu alaihi wasallam bi bidali ilmi tanjim suna bata ilimin tawaru wa zambihi suna zargi ne ha hadithu daga ciki akwai hadisan da yace manike ta basa shu'bata minan najum Do wanda ya sano dan guntu na ilimin wa faƙaddake ta basa shobata ministry ya do sano dan guntu na ilimin tsiri wanda ya koyo ɗan guntu na ilimin tauraru ya koyo ɗan guntu na ilimin sihiri hadis wakar takaddama ya ce hadisin ya riga ya gabata ai sabaka ta khadiju fi babu bayani shay'in min anwa'i sihir ita ruwaya hadisin ta gabata a cikin babin bayanin wani abu na ilimin sihiri saboda haka can ya tabbatar da wato ilimin sihiri na koyon ilimin tauraro wana abdullahi ibn mahairizi at-tabi'i al-jalil ibn mahairizi at-tabi'i al-jalil ya rawaito anna sulaiman bin abd al-malik da'ahu lalle annabi Allah sulaiman a'a wato abinna amirul mu'minina sulaiman ibn abd malik ya kire shi faƙala lauta ta ta'allamta ilman nujum ce, inda ka ta kawo koyo ilimin tauraru da yayi wasan ita gwamnati da inda take tana son yi nan kwashe-kwashe abdulmaliki suleiman ɗani shi abdulmaliki mutum na jajantacce ɗan gidan marwan ya shekara talatin da uku yana mulkin duniya duk duniya bai da ɗan tawaye duk duniya shi ɗaya na shugaban ƙasa mutum na mai kwatantawa cikin tarihin gwamnati umayya a banu umayya yana cikin waɗanda aka yabawa to ɗanai suleiman bin abdulmalik shi ya kiri ibn mahairizi ya ce da ka koyo ilimin tauraru ka ɗan koyo ilimin na nasiri fazzarta ila ka, kai ƙari ga ilimin da kake da shi yanzu kana da ilimin sunna ka koyo ilimin tauraru don kai ƙari ga ilimin da kake da shi faƙala sai abdullahi bin mahairi zai ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce inna akawafa ma akafa ala ummati lalle mahi tsoron abin da naka tsoro ga al'ummata talata abubuwa uku kaifula a'imma zaluncin shugabanni wata takzimun bil da kare ta wa imanin bin najimi da imani da ilimin Ya yace abinda naji annabi ya faɗa kenan sallallahu alaihi wasallam kunga ibn ya tabbatar wato zaluncin shugabanni annabi na jin tsoro ne kuma kun san gashi na ya'o shugabannin hukumomi na ƙasa shugabannin ƙungiyoyi na addini shugabannin ƙungiyoyin 'yan kasuwa duka zalunci ya bayyana ga mahi yawansu na wasu yahi na wasu yawa sannan wata kazimin bil kadari ta kaddara ya bayyana abinda da ya bayyana mutane sai ka ga wanda ba ka zaton a bai da imani ashe bai da shi sai ta kama sai ka jina da ai da gangan na ai inda gwamnati ta yi kaza za ta iya hana kaza ya yi tsayi ne nan ba wata ƙaddara gwamnati abba ta yi abin da ya kamata ta yi ba to kaga inda bai faɗi ba a yi musulmin kwarai na amma yanzu da kan lura da shi kaga yanzu bai shi ka ka gane shi وعن رجاء بن حيوة رجاء بن حيوة يا رويتو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ياتي شي رجاء بن haiwa با sahabi بشي ياتي النبي ياتي مما أخاف على أمتي daga cikin abin da naka tsoro ga al'umma ta tasdiqu bin nujum gaskanta ilimin tauraro wa takdibu bil qadari da kare ta kaddara wa wa khayful a'imma da zalunci shugabanni ina jin tsoron wannan ga al'umma ta wannan hadisi rawahuma abdul abdu bin humaydi abdu bin humaydi ya rawaito su fa hadanil mursalani wannan hadisi mursalai guda biyu min waje-haini ta wannan huska guda biyu al da faini wanda sun kasassa ba yadullani ala subutul hadisi sun nuna hadisin can na harko ya tabbata yadda sun ka zo da bayanin su daban-daban amma sun ka tabbatar da abin da ya tabbatar to ya nuna wancan hadisin na harko tabbatacce na Lafiya ma wa qad tajjabi man arsalahu balle ma sahabin da ya rawaito shi mursali yayi hujja da shi wa ana bi mihjan abu mihjan ya rawaito hadisi marfu'an hadisi marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi marfu'i cewa yi annabi ya ce akhafa ala ummati min ba'di talatan ina jima al'umma ta tsoron abu uku bayan wucewa ta khaiful a'imma zaluncin shugabanni wa imanin bin nujumi da imani da tauraro. wata kadiban bilkadari da karetawa da kaddara ina jima al'umma ta tsoron waɗanga abubuwa guda uku rawahu ibnu asakir wa hasanahu as-sayyidi sayyidi yace wannan hadisi marfu'i kan hadisi ne hasanan kun ga wajen sayyidi ya inganta wannan hadisi wa an anas marfu'an kuma anas ya rawaito hadisi marfu'i akhafu ala ummati min ba'di khasalatayn ina ji ma al'umma ta tsoron abubuwa ɗabi'u guda biyu bayan wucewa ta takadiban bil qadari ƙaryatawa da ƙaddara. wa imanin bin nujumi da imani da tauraro rawahu abu ya ala wa ibn adiy wal hadib ma ya rawaito fi kitabin nujum wa hasanahu as-sayyidi aidan shi ma sayyidi ya ce hadisi na ingantacce wato hadisi na mai kyau wa rawal imamu ahmad imamu ahmad ya rawaito wal bukhari da bukhari kuma annabi na umar marfu'an daga ibnu umar hadisi marfu'i mabati wal ghaibi khamsun mabudayan gaibi biyar ne la ya'lamuha illa Allah ba wanda ya santa sai Allah la ya'lamu ma fi gadin illa Allah babu wanda ya sa abinda za a yi gobe in ba Allah ba duk shirye-shiryen da kaga an yi ba dole na su tabbata gobe wanda ka je an ce za a yi kaza gobe ba babu wanda ya san hakika ne abin da ka tabbata gobe in ba Allah da ya yi gobe ba don da yawa mutane ka shirya za su yi kaza gobe ko da goben ka yi ko su babu su ko kuma abin da suka san su yi babu wanda za a yi a shi saboda haka ba da labarin abin da za a yi gobe ka ce tabbas yana aukuwa to gaibi ne ba da labarin gaibi ne babu wanda ya san shi in ba Allah wala ya'lamu ma tajidul arhamu illa Allah duk abinda mahaifa ta kunsa ba wanda ya san abinda mahaifa ta kunshi da shi abinda mahaifa ta kunsa ba wanda ya san shi in ba Allah duk kwamfutocin da aka sawa ana aunawa ana ce an ga ɗa biyu na ko ɗa uku na ko ɗa guda na duka hasashe na akai daurance na akai kuna gani da yawa su ce abin na ɗa biyu na sai a yi guda kuma shi kenan ko malaman musulunci da sun ce ana gane abin da akwai alamomi alamomi sun ka faɗa in an ka gama ce tana da ciki tana yawan kwanci sai a ce ga alama mace ta ta cikin mace na ga ita don mace an rabuwa ta yi mata rododo cikin ciki don haka kwana ɗaya ta kai ba ta yi aiki in aka gama tana da ciki tana ta kokarin aiki a ce alama namiji na don shi bai sa ta kasala to ko su zato na don da yawa suka yi zaton cewa kasala gata ta ya mace ta a ciki sai ta yi namiji da yawa suka ga kokarin ta ce kokarin gana ta alama ta namiji na sai ta yi ya mace saboda haka duk hasashe na daurare na aka babu gaskiya ce wala alam mata ya til mataru ahadun illallah ba wanda ya sassar da ruwan sama za su zo in ba Allah ba duk iyakan manoma su ce wata za man ka saba in an ka yi shi da ɗoke ruwa to damuna na kusa ana samun ruwa manoma haka nan na suka yi to ba dole ne don sun kida an yi wata shidda ɗoke ruwa sannan kuma a kuma samun ruwa ba dole ba ne da yawa sukan ce abin nan ruwa an yi kusa samun ruwa sai wannan wata ya mutu wani ya hita kuma sai a koma ga Allah gaba ɗaya wa mata wala tadri nafsun bi ayi ardin ta mutu babu wata rai da ta san garin da za ta mutu kuna gani da yawa wasu sai su rayu Afirka kuma Najeriya wasu ma su rayu cikin jihar da akusa da kai amma sai su kai aikin hajji sai su rasu can ba su taba zaton ba garin da za su mutu a inda sun karayi tun suna yara an kai su taba zuwa ko ina ba ba su taba zaton ba nan za su mutu ba ashe ba nan za su mutu ba saboda haka ba wanda ya san inda zai mutu in ba Allah wala alamu mata kuma sa'atu illa Allah ba wanda ya san sadda kiyama za ta za ta tsayin ba Allah ba duk waɗanga gaibi na saboda haka gaibi ba wanda ya san shi ba Allah Allah ɗaya san gaibi wannan hadisi lafzul bukhari lafazin bukhari na wannan hadisi hadisi tabbatacce daga ruwaya sayyid bukhari wa annabi wa an al-abbas bin abd al-muttalib radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abbas ya ce dan gidan abd al-muttalib yace manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam laqad zahara Allah hadhihi al-jazira Lakade dahara Allahu hadhihi jazira laqad dahara Allahu haƙiƙa Allah ya tsarkake hadhihi al-jazira wannan kasar min shirki daga shirka malam tudilluhum an-nujum in dai masu ilimin tauraru ba su bashe su ba wagga ƙasa kan ta tsarkaka ta jaziratul arab in malaman tauraru ba su bashe su rawahu ibn mardawi kun ga hadisin yana nuna ilimin tauraru ba suwa shi kai game shi wa ni bin umar marfu'an radiyallahu anhu marfu'an ta'allamu minan nujumi ma ta duna bihi fi gulmati bari ku nemi ilimin tauraru wanda kuka iya shiryuwa da shi a cikin duhun dare fi zulmatil barri wal bahri cikin duhun tudu da na ruwa wato ku nemi yadda za ku gane hanya da ilimin tauraru in kun gane ilimin tauraru kun samu ilimin tauraru wanda za ku gane hanyar da za ku bi sun manta husan na ka ku koma ƙara da mu to kun ga shi ma wannan hadisin kama wancan na buhari shi ma hadisi ne hasan wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala abu huraira radiyallahu anhu ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anan nazar fi nujum annabi manzo Allah ya yi hani ga kallo ga ilimin tauraro da hadisin ibn Umar da na Abu Huraira rawahu ma ibn Mardawi dukkan su ibn Mardawi ya ruwaito su to jama'a duka wayannan suna ta nuna shirin ilimin tauraro saboda shiri nai da batawa ta ga mutane shi ya sa kun ka ga mai fikin maliki ya kawo hadisi 'Kadda buhun walau sadaku don kaso halishe ku buhun walau sadaku in sun ka waɗa magana ko ga ta ku ce ƙarya su kai don kaso halishe ku da ka saba da gazganta so sai an kawo wata magana mai haɗari ka doran a tsaya bincika saboda ka yarda da su sai ka ci wadoran a tsaya bincika daga na a kawo wadda hankalinka bai gane ya sai a bashe ka shi ke na an gama amma in ka ɗauki hadisin fikir ali da maliki kazzibuhu walar sadaku an ce malaman taurari sun ce ka za ka ce wannan makareta kaga babu alama a yi kusa da kai balle a bashe ka don bokanci na ba kowa ka tunkara boka ya tsere ba in ba imanin kwarai an gare ka wanda ka yi kari ne ba duk ka tunkarai in dai da kai da shi duk ɗaya kake to shi yana da taimakon aljannu kai ba kada yanzu yana murkushe ka amma in akwai tauhidin kwarai ko shi an ka fiye ka bai zuwa amma in ya iri ne kake tahowa ya kai kuma hidurmu ya ka babu kuma da za ka yi ƙarshe ka zama yaro ne kai ma ka zama yaron boka wani abin nan mata ta ta ta ɗan magani inda boka matar ta shi yarinya ta ba ta haihuwa ta ta ɗan magani inda boka boka ya gane ta ga yana son ta sai ya durmuye ta sai ta yi zaman ta sai ya tashi yana ta fada an ka ce karkatewa ne aika wani sun san durmuye yana sai ya tai an kai wajen wata uku ba a gane ko da an ka ce ya zama yaron boka Hmm, ya zama yaro ne lokacin da aka zo aka gaice maka ji wa'azi wurin shedani da yake shedani na yaji muna eh, yan zala na son ka tausayi ya ya so sabbin batura ya ce a sa mai garko da a sa lafi ka ka bari shi ji abin da zamu haɗu. haka ko an kai hannun ka tashi bai ji abin da muka ya yace da wallahi ya ji abin da zamu ya akwai matsala an kai ta kiɗi ana ta rairayi har mun ka gama wa'azin mu mun ka taso muna hitowa bakin gari sai na jila sikoki ne sun ɗauke shi mun hita ya ce a kashe eh? eh to ai ka san ni na daɗe ka san tun sannan ina zuwa wa'azina, ya agaji ba su ko zuwa wa'azina, na an ba sa an kai ba yana da yana zuwa ya agaji ba su zuwa amma wannan lokaci ma can dai wannan lokar gaman ɗin ce yan agaji sun tafi kuma yan agajin duk ƙawayawa na ba sai ya agaji ba idan eh, irin wa'annan na rahota takalmi ba su da su liwa gare su gaba su san kan ma ba illa dai akwai buƙatar su a sai a ɗauke su kawai don buƙatar su Eh? a samun nasara a shi bai iya hana mu bai iya hana mu don shida ne yaro na illa dai ya yi buge-buge ya kasa a yi wa'azi a baci ‘yan eh, izala bai nasara ba sai zama boka ya san mun san shi ya san kowa an mummun kofa mun san shi sai ya koma can wani gari da adda wuya hanya hanya na da wuya zuwa can ya koma can ya zama boka ya zama da sha to abubuwa na shi boka ba kowa ka tunkara ta ba sai ka san kana da imanin kwari don shi yana da miyagun aljanu tare da shi ba in dai kamata kake in ya hauka yana kashe ka amma in akwai imanin kwarai gare ka aljannun ma da ya taho da ka taho wuri ne dowa ce a kai da ka taho kacce bakin gida ne kacce bismillahir rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum bayyane kamin ka kai iyakar ta shi da wurin bishe dana aljannu sun gudu ai ba su zama inda aka rata to kusi to da sai ka shiga ku ci gaba da magana daga kai sai shi amma kana kututun jahilin da ko fatiha baka iya baka ce ka tun karbo ka shi da sai da shirya ma bi ne mutuna kututun jahili ta zuwa wasu kan shi sai dai a yaron boka in bokan bai raga ma bai mai sheka yaro ne ka zanna nan kane mai hidima kane mai shara kana ɗebo mai ruwa in matarka ta tattawa ta tsaya nan tare da shi tana cikin gida tare da boka kana waje shi Allah da ya san abin da ka aukuwa shi yasa muka ce kowa ya yi kokari ya yi karatu a koyi karatu a iya a sanin baki ko da addu'o'in gada aka karanta wa zikirori na sahi da na marece wato sai ka yi kokari ka zan kai kaga in baka san baki ba kaka za ka yi ko mutum ko ya yi gemewa yana koyon sanin bakiwa ko ya yi gemi in yana jin kunya koyo ga yaro ya ta yadda da su zai ne sai ya koya ba dole sai ka yi karatu ga yaro ba in kana jin koyon yi ga yaro ta yi ga dattijo irin ka ya koya ma in ka to ya koya ma alifon alifon in ka iya shi ya azama fata alifon fata a in ka iya shi ya azama kisira alifon kisira e in ka iya shi ya azama damma alifan damma o oh. in ka iya shi ya azama ni, alifan ni an in ka iya ya azama alifan ni, alifan ni in in ka iya alifan ni, alifan ni on ka gama duk ka gane kai eh, ka ga yanzu ka san sirrin alifan dada alifan ka san sirri to sai a tai bawo haka aka ta yi har yaro ya san baki shi sanin baki shi adda waya ko da shekara guda yaro ya bai san baki ba in ya san baki saukewa gare bai shekara guda bai sauke ba inda ya san baki shi yasa kun ka ga ibnu hujjan al-asqalani mai sharhin bukhari da ya taimaka makaranta kun ka ga wahala da ya yi. wajen sanin baki bakin nan aka son ya sani harar nan malam ya ce ban nan na yi tahiya ni ba makaranta ko ga yara sai yaro ya koya mai alifin bawon alifin nan aka kullum bai iya ba sai ya koya mai alifin bawon sai ya ji wahala ya ji wahala ya ce ko da na dawo sai ni game da shi bisa hanya yana ta ya hau doki yana ta budu. bai kamuwa ga sai na tawo gida na to aika a kamo shi ni ce ko kore mai shi an ka cewa ne ni kai mai yace a ba wani abu ne ba alifin ba wanda koya mai ce ka kore min dalibi an ka tai an kai ta bi ne da doki sai da aka kamo shi an ka kawo shi an kai ta koya mai to shi na kun ka ji malaman musulunci sun ce Allah ya halitta don ɗaya to duniya koya mana ƙalan Allahu ƙalan rasuluhu don duk zamani ne ya yi kowa irin wannan ilimi duk zamani ne ya yi kowa wannan ilimi hmm. amma ku ji wahalar da an ka shawo to ita koyawa kanta wato tana bukata koyawa mai koyawa yana bukata a koyar da shi sannan hankalin mutane aka bibi, yanzu abin da zakun ga karatu wahala sai a shigo aji yara gaba dai sai a fasa iri guda kwakwalwarsa ba guda ba wani ya hanka haɗi sau ɗaya ya gane wani sai an haɗi sau ɗari bai iya ba sau ɗari bai iya wani ko haɗi guda ya gane shi ke to abin da ya sa kun ga yaran na daɗe ya makaranta har su iya ya albarka a gare su bai da buƙatar aikinka ya turo ka karatun nan ɗaya ka so kai ko ka daɗe ko shekara nawa kai sai ka iya to duk ɗalibin da ya samu uban da a haka nan shi godiya Allah ya ba shi uban kwarai mugun uba ce haka ka yanzu yanzu baka samu na sallah ba shi na sallah ɗaya ga yanzu ba baka samu na sallah ba wannan karatu wane taho bana noma za mu yi bana noma za mu yi ka gaban da mai kama ne aiki shi kenan sai ya jaye shi mai sai gida Dada a yi ta hama da wahala uba cikin wahala da cikin wahala uwarsa cikin wahala kwana biyu a yi mai aure bai san abin da Allah ya ci shi bai san abin da Allah ya ce ya bari ba sai a yi ta hama da wahala eh? Eh. addu'ar rigima da kakajin tana faruwa ƙauyuka zuwa gata sai ka iske mutum ɗari cikinsu ba mutum uku da sun ka iya fatiha ga sallah kowanne kuma ya san bai iya ba in to cikin mutane inda adda almajire bai yi karatu bai yin karatu bai na da an kai baka jin karatu ne korin bayyana ya san bai iya ba ya sani amma kuma bai koyo shi sa kuka je tunu sun yawa ƙauye ba wai sabo ɗaya na ƙauye ba da jahilci rashin sana Allah amma in dan sabo na wani irin sabo abba ayi birane duk sabon da aka yi kauye ana yi ne birane amma kuna ganin yana raga ma birane saboda shi ko duk ibada da ya kaso a mai birane akwai masu yi ita eh duk ibadar da ya kaso a cikin birane akwai masu yi amma an ka tayi wani kauye duk ibadar da Allah ka so a cikin kauyen nan ba mai yin ko mutum guda ba a samu amma saɓo wanda duk Allah bai so ko ne iri akwai mai yi amma ibada da ya kaso ko mutum guda babu to ko akwai mutum goma cikin garin da adda mutum dubu ko akwai mutum goma ibada mutum goma ya za ta iya ɗaukar zunubin mutum dubu tun da ba irin mutanen dorina ba wayan da mutum in ya tashi ko gona zai na kami ya kai gona yana raka a da ɗari kami ya kai gona sallah raka yana yadda ɗari idan ya tashi da gida ne zai na wani gida yana yin nafila raka yadda ɗari da ya kai ga masallaci kawai shiga ɗaya kai da alwala dai shi sai ya gaji sannan ya haite da hanya in ya kai ga wani kuma ya tsaya don yanzu wani lokaci da muke waɗanga mutane da ko su shigo masallaci su yi nafila kayan min liman ya taho ba su zuwa wani da ya shigo shi ke da shi a lokaci wane limon bai tawo ba halan wane bai wurin ga kai wane ba matsala matsaci bai da imani kun bai yin abin da aka gafarta ba wane ba matsala wai shi ka naɗa liman to waɗanga da ka gani in sun ka zanna masallaci Allah ya kware su amma na da kun da kun kai karatu nan amirul mu'minina ya tambayi abin da a wakilan busura yace musu shin wa gare ku busura don tun da an ka kawo busura bai kai ba yace muna da malam Hassan Albasari mai kaza mai kaza mai kaza yace tsaya haka nan wallahi duk garin da adam ga malami Allah bai mai azaba tsaya haka nan shi kenan bai aka sojoji can madon don garin bai tabuwa akwai masu ibada haka gari ka tabuwa e eh, suna ne ya waɗi da ibada ta yana ta lissahin ibada ta ya ce tsaya haka nan wallahi duk garin da adda irin wanga mutum ne Allah bai masa azama kuma haka nan na wata hitina ba taɓa aukuwa ba sura ba sai bayan su mala hakan sun don ka to ka diba yanzu kobin nan ka taho aka malamai ma wayanda ba su zuwa waji sai an biya su wayanda ba su koyi da magabata wa'azin ma ba su sai an biya su kwakwawa makaranta ta ya kama mata kuɗi wayanda za a biya shi kwakwawa makaranta ta ya kama mata ya karanta ya kama mata abin nan wata ka'ida ta kuɗi wayanda ka isa ta cin kaji to wanga wada babu ruwa ne da Allah ina ruwan Allah da shi to haka nan na abubuwan suke yanzu a dai ta kwatantawa to wani kan wa'azin wani da ka wajen wa'azin da za a rage maka imani ai gara baka te baka zana da imaninka Allah dai shi mana abin nan shi mana jagora ba ku gani yanzu in za ana wasu malamai in za ana wajen wa'azi sai a yi kokari a gayyato wani malami da wani gari sai a dora malam wani zai zo shi don shi da ana so in sun gace suna ka wa'azi ko akwai a ba ta zuwa kaji an ce an yi wa'azin jiha wai bai da taimako aka an samu dubu saba'in duk jiha duk jiha gaba ɗaya cikin hili ana rabon kuɗi cikin hili ana rabon kuɗi kai in eh, su daina in eh, su daina ba su a shugabannin ba su daina suka wa kan suka tun da abin gada an ka ba su yanzu rabawa za su yi tsakanin su su daina. ba wani abu amma duk wanda an mai mutunci wanda ya sa addini ne bai zuwa don ka a naka mai addini ko dai mu yawa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم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 muna roƙonka Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka biya mana duk buƙatunmu na alheri da ba na alheri ba ko kamar alheri ka biya mana abinda duk maka tsoro Allah ka kare mu da albarka sunayenka da sifofin ka madaukaka Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta kuma ka warkar da bayinka musulmi waɗanda ba su da lahiya Allah ka ƙara mana ilimi da ibadarka Allah ka ƙara mana ilimi da ibadarka da ikhlasi da mutaba'a saboda albarka sunayenka ka kare mu daga sharrin shedan da rundunoni ne ka kare mu daga sharrin shedan da mataimaka ne ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata da sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ka gafarta mu uwayenmu ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannansu ka gafarta mana baki daya ka gafarta ma matayenmu ka ƙara masa imani da lahiya Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka gafarta ma matayenmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka shirya mu ka shirya mana ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah da albarka sunayenka ka shirya mu ka shirya ɗaya da iyali da zuriya Allah da albarka sunayenka Allah ka shirya mu ka shirya ɗaya da iyali da zuriya Allah ka sa musu albarka Allah ka riƙa mana su madansu da matansu Allah ka kare mana su daga sharrin shaidan da jama'a ta Allah ka kare mana su daga sharrin shaidan da jama'a ta Allah ka kare mana su daga sharrin shaidan da rundunoni ne Allah ka kare mu ka kare su daga sharrin maza da sharrin mata da sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka tosaya mana duk bukatunmu na alheri Allah ka biya mana wayanda ba na alheri ba Allah ka maya alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu saboda albarka sunayenka Allah ka tusaya mana bayinka musulmi yare da manya maza da mata wayanda aka yi da wayanda za a yi wayanda suka roke mu addu'a da wayanda ba su roke mun roke ka Allah ka shirya su ka gafarta musu ka biya musu duk bukatun na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su saboda albarka sunayenka Allah ka ƙara mana gudunmawarka da taimakonka Allah ka ƙara mana gudunmawarka da taimakonka Allah ka taimaki bayanka musulmi yare da manya maza da mata bayanka musulmi duka wa'anda ba su da lahiya Allah ka warkar da su bayan ka musulmi duka waɗanda aka bi bashi ka ba su abin biya kuma ka taimake su su biya bayan ka musulmi waɗanda a cikin bakin ciki da damuwa Allah ka kuraye musu bayan ka musulmi waɗanda a cikin tsoro da hirgita Allah ka kuraye musu bayan ka musulmi waɗanda adda rikici da su ka shirya su waɗanda adda rikici da ɗiyansu ka shirya su waɗanda adda rikici da mazajen su ka shirya su waɗanda adda rikici da su ka shirya su inda duk bayinka musulmi suka yi ta ko ina za suna kai musu arzikin ta yi halayya? kuma kai musu arzikin dawo dawowa lahiya in bada suka tai ka ba su halaliya kuma ka ba su yawa ka dawo da su lahiya Allah ka ya mana kai mana wannan taimako ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka ka kara mana ƙarfin imani Allah ka kara mana ƙarhin imani da ibadarka Allah ka karfafa zukatanmu Allah ka karfafa gabobinmu Allah ka karfafa ƙasan jikinmu ka karfafa jiyojinmu Allah ka karfafa mu ga ayyukan alheri dare da rana Allah ka yi mana maganin maƙiyanmu Allah ka yi mana maganin maƙiyanmu Allah ka yi mana maganin mahasadanmu Allah ka yi mana maganin su Allah kai mana maganin su wayanda muka sani da wayanda ba mu sani ba duk ka san su wayanda muka gani da wayanda ba mu gani duk ka san su kana ganin su Allah kai mana maganin su duk sharin da suka kulle Allah ka mai sai gare su Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa bi yadika al-khayru kullu wa ilayka yarji'u al-amru kullu nas'aluka min khayri kulli wa na'udhu bika min ash-sharri kulli allahumma ighfir lana wa liwalidina wa mu'minina wal mu'minat wa lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin والحمد لله رب